wanda ya daidai da sha uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ɗaya muna karatun littafin asfarimul battar fi tasaddi lissaharatul ashirar na shekul alama wahidu abdulsalam bali wannan littafi ne wanda daga cikin jeren giyar ingantattun littafin da addinin musulunci yake alfahari da su wajen tinkarar bokaye masharranta da 'yan tsibbu da 'yan duba da masu secret societies da 'yan cultism da masu tsafe-tsafe da masu yankan kai duk baki ɗayan wannan littafi ya tattaro su ya sanya ainihin kansakalin alkur'ani da hadisi yana ainihin faɗa da su bayan haka sai karo maka irin nau'o'in asire-asire da tsafe-tsafe da suke yi domin a samu raba mutum da matar shi ko a raba mutum da ofishin shi ko a kashe mutum ko a kore shi daga gari ko a kyamatar da shi daga wata ko a kyamatar da wani daga wata ko kuma a sanya ka kaso wadda ba ka so ko ki so wanda ba ki so ko a shanye maka wata gaba ko a makantar da kai ko a kuruntar da kai ko a raba ɗa da uwa ko ɗa da uba ko makamantan haka duk waɗannan kaɗan daga cikin nau'ukan tsafe-tsafen da suke kenan amma dai Allah maɗaukakin sarki ya tattara su da harshen hikima yake wa ma hum bi bihi min ahadin illa bi idnillah dukkan su ba su isa su komai ba ta hanyar tsafinsu ko sihirinsu sai inda izinin Allah in baka manta ba ya kai mai saurare da karatu muna ainihin wato ƙarƙashin inda malam ya kawo mana tahsinatun bidda sihiri wasu ainihin katangu tsari da za ka samu game da ainihin wato sihiri ma'ana a can baya kaji in an yi asiri ya kama ka malam ya ce ga yadda za a karya shi to a nan kuma sai malam yake cewa tun kafin a maka asirin ya za kai ka samu tsarin da yake ko an yi maka asirin ba zai kama ka ba tsarin nan kai da kanka ofishinka gidanka matarka ‘ya'yanka dukiyarka abin hawanka in ka dubi waɗannan abubuwa da ake karantowa ɗaya bayan ɗaya ana nuna maka yadda za ka zauna cikin lafiya ne saboda an tashi an ga iyaye da kakanni a yayin maguzanci da suke laya suke amfani da ita da guru da kambu duk baki ɗaya wannan addinin kafirai ne duk wanda ya sa laya ana neman ya marmaze ba laya ba addinin musulunci ba ce kar ka sake a matsayinka na driver ko a matsayinka na mai shago ko mai ofis ka zo ainihin ka kawo laya ka kafa a kofar shagonka ko a ainihin jikin siyarin mota ko a jikin abin hawanka duk wannan baki ɗaya shirka ne to ya za ka ka zauna lafiya kenan dan ka san wahidu abdulsalami bali izalarsu da tushe suke yi in suka raba ka da waɗannan abubuwan sai su ce maka kuma ga madadin abin da za ka yi ka zauna lafiya wanda ya tabbata a cikin alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine bai gushe bai fara kawo maka abubuwa ɗaya bayan ɗaya har ya zo ya kawo ainihin tahsinul mar'ati inda al'aqdi alaiha yayin da ka auri mace aka zo tarewa ya ce ga yadda za a tsare wannan mata daga asiri da tsafe-tsafe in mata zo da wasu kulumboce-kulumboce duk baki ɗaya ranar tarewa za su karye amma da izinin Allah mala ya kawo maka yadda za a yi ya zo ya sake kawo maka abin da sunna ta ce game da yadda in ka shiga ɗakin amaryarka ba wai da music za a fara ba ba za a fara da rawa da shewa da iskanci a'a za a fara ne da sallah sannan ya zo in an zo jima'i ya ce ga yadda za a yi to a wannan gaɓace da muka zo in jama'a ba su manta ba sai muka kawo takaitaccen bayani ta yadda ake samun ɗa na gari muka ce samun ɗa na gari abu ne wanda yake faruwa tun kafin kai tunanin wance da za ka aura tukuna sai ka tsaya kai nazarin addinin musulunci wacce iri da wacce iri da wacce iri ya tsara maka ka aura ke kuma ki tsaya ke tunanin addinin musulunci wane iri da wane iri da wane iri ya tsara miki ki yadda ya aure ki ba wai kawai kowace ka gani tana da kyau ta baka sha'awa 'yar manyan mutane 'yar masu kuɗi 'yar masu sarauta mai mukami ba wannan ne addinin musulunci ke kallo ba addinin musulunci yana kallon kyakkyawar ɗabi'a da ingantaccen addini mai nagarta in aka samu wannan ɓangaren miji aka samu wannan ɓangaren mata to an kafa aure akan gaskiya da gaskiya kenan to abin duk da zai biyo baya ya zama zaman auren da za a yi a tsara shi akan zaman aure ne na alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sa'an nan ana nan a irin wannan halin shine malam ya fara kawo yadda ake yi in an zo saduwa ga yadda za a yi to in aka samu irin wannan to lallai an shirya tattali na samun ɗa na gari amma babu shakka kar ku yaudari kanku duk auren da kuka gina shi akan al'ada ko akan bid'a wallahi ko ba ku gani yanzu ba za ku ce wata rana za ku ce albani ya taɓa faɗi wallahi cikin 'ya'yan sai an samu dukkan yan iska ko kuma fiyonci yan iska ne a wifaka sakamakon mugun aikinku. domin akwai yaudara da mutane suke sai a je sai a gama bid'a a gama bid'a sai a zo za a yi yaudara a nuna cewa ana son sunna wallahi ba a yaudara Allah ba a iya ha'inta Allah Allah gaskiya daga Allahu huwal haqq shi kanshi Allah gaskiya ne ba wai mai gaskiya ba shi kanshi ne gaskiya shi yasa ba a rashin gaskiya tare da Allah in za ku yi aure shin miliyan nawa ka karba da zaka aurar da yarka ta fari yau nawa suka rage maka kujerar hajji nawa aka baka saboda za a auri yarka a yau ina alama ka je hajji tare da kai ko hakorin hajji ka sa ya koɗi ku tsaya ku shirya gaskiya arziki na Allah ne kai ɗin nan sanda ka tashi auren uwar yar kuɗi ka duba ko kuwa sannan wani mutum da ya kuka ga cewa sakamakon abin da ya samu ta hanyar auren yashi wannan abin ya ɗore babu abin da ke ɗorar da aure wallahi sai gaskiya da gaskiya ga wani aure can da aka yi shi cikin arziki da albarka duk duniya sai da aka ji labarin irin wannan auren auren ainihin mijin uwar anas abu talhatal ansari wanda ya auri ummu sulaim al-ansariya mace ɗaya tamkar da mace miliyan a cikin addinin musulunci kai sabitun al-dunani almajirin anas ke ba da labari ya ce tun da muke mu musulmi ba mu taɓa jin labarin aure ma mai arziki irin wannan ba domin sadakinta ka cokam ne addinin musulunci mace ce da mijinta suna zaune maguzanci suke yi kafirci suke yi ran nan sai ta musulunta ta karɓi addinin musulunci mijinta shine malik ya ce ni ban ki musulunci ba amma na ji mutumin nan da ya zo da musuluncin nan yana hana shan giya ni kuma ba ni iya barin shan giya na haka ya ja jikin shi ya tafi ƙasar sha mai je faɗa can gefen tekun fasha ya je kashe kanshi ta zauna ta gama ta kaba tana nan tana zaune ga ta nan bazawara da ɗanta anas wanda shi wancan kafiri da ya gudun hijira akan giya ma'ana shahidin giya kenan wannan shahidin giya kenan shi bai bar giya gwamnati shahada a kanta to wannan ainihin ɗa suna nan zaune da shi da uwar shi ran nan sai abu talha ya haɗu da ita aika ke wannan ba zaura ma sha Allahu ina ma in same ki kaza kaza sai ta ce ai ba irin ka ake ki ba sai dai ni musulma ce kai kafiri aure bai halatta ba kun ga tun daga nan zaka gane wannan addini ya dame ta she's a real sister sister ce ta gaske ba munafuka ba kai kafiri ni musulma aure bai halatta ba ba aure ya ce a'a ba ni son wani kinibibi dan kin ga bani da fara ban da jani ban da zinare ban da azurfa ba wazo biya ba kaza kaza ta ce wallahi ba manufata kenan ba wallahi ba abin da nake sha'awa tare da kai sai musulunci kuma da zaka musulunta da kaga aiki da cikawa yace to ni dan banza dan wofi ne ina zan je in musulunta nuna min hanya mu gani ta ce wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, to in ba dan banza da uwashi ta tsine mai albarka ba ka musulunta ga mata ga alheri duk ka ki wannan to uwa ce ta tsine maka albarka sai ce ina za a je a musulunta ta ce ga hanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa manzo Allah yace ga Abu Talha nan ya taho gare ku hasken musulunci akan goshin shi tsakanin idanuwan shi ya musulunta aka ɗaura mishi aure da ummu sulaimin haka suka zauna cikin arziki ana nan sai aka samu ɗa rashin lafiya ta kama ɗa rashin lafiya ta yi tsanani har yaro ya mutu wannan mata ta daure ke wa ɗawanka mai likafani kun ga abin da muke cewa kun ga addinin yanzu mace nawa ce ɗanta zai mutu ma ta iya wankan gawa abin da za a yi mutuwan ma duk gidan sai matan su gudu wai suna tsoron gawar ma makara miji ya siyo ya kawo ya kai ɗaya masallaci ya kawo ɗaya gida duk matan gida suka gudu makara ba gwangwala ba ce kawai da katako da aka yanko daga ƙasa arna amma makara wai mutane sun gudu makara to a ummu sulaimin nan da nan sai ce wa yaro wanka ta kintsa ta sa shi alkafani sai ta aje shi gefen ɗaki ta roƙi matan gida don Allah kan wanda ya gaya wa na ɗan shi ya mutu ku banni ni zan fara gaya mai ta caɓa ado te tas kama amarya kama ba a yi mata mutuwa ba ma miji yana zuwa da abokan shi ta kawo musu abinci suka ci suka natsa suka gyara tas shikenan abokai suka fita sai da safe sai da safe ta ja kofa ta rufe ta lallashi miji suka yi kwanciya aure sai can gefen asuba sai ta ce abu tsalha suna da tambaya kun ga duk wannan sakamakon samun mace mai addini har yanzu fa mijin bai san dan shi ya mutu ba saboda ta san yadda ake zaman aure ba ballaga ba ce ba jaka bace jama'a mun gane wannan da kyau ko nan da nan ainihin sai ta ce yanzu don Allah in mutane suka ba da aro sai suka da suka ce a ba su kayan aransu sun yi laifi ya ce a'a to su da aka ba kayan aran nan ya kamata su hana sai ce a'a sai ta ce to ka yi haƙuri ka nemi Allah ya baka ladan ɗanka da ya mutu wanda ya baka aro ya karba. sai ya hau bambami irin na maza sai da kika bari na yi na janaba kaza kaza kaza sannan kuma fastar ja'a sai ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ya tashi ya wanka ya alwala ya fita ya sallah asuba ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce barakallahu fi kuma. barakallahu fi ghabiri lailatikuma daren ku da ya wuce dinnan Allah ya sa mishi albarka shikenan nan da nan ashe ta samu ciki aka haifi ɗa cikin ainihin annashuwa da alheri manzo Allah ya ce in ta haihu kar a saki a ba yaron nan komai a duniya ya ci a kawo shi ne zan mai hudu ba nan da nan kuran nan sai ta samu ciki ta haihu da daddare sai aka ce anas wan yaro kenan anas kai aikin da aka baka wazifarka a daren nan shine ka tsaya akan yaron nan kar ka sake duk kukan da zai ka a bashi ruwa manzo Allah ya ce ka a bashi su duk abin da manzo Allah ya in duk duniya za su mutu fa su sai sun bi yanzu ku duba yaro ne na tsandara ihu da daddare a bashi dan ruwa ya sha mana eh, in haka ne sai a samu wata tsohuwa sai ta lallabo to ku wannan addini dai ka kaji munafuka wai bin manzan Allah ne zafi ka ji munafuka tsohuwa a'a ai ita wannan sai ta ce anas aikinka yaron nan kar ya ci komai har gari ya waye anas ya ce na kwana akan yaro a tsaye yaro ya kwana kuka ya ce ni kuma ban bashi komai ba gari ya waye ya ce muka ɗauke shi muka kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama uwar ta dan ɗibi da binai ta ce gashi wanda za a yi wa yaro hudu ba aka tafi aka je aka samu annabi sallallahu alaihi wa sallama yana wa dabbobin sadaka da aka kawo alama lamba ne musu lamba manzo Allah na ganin ka san yara da jariri sai su ta munna suna ta tsalle manzo Allah ya a bintu milhan ta haihu ne ummu sulaimin ta haihu rumaisa ta haihu suka ce i eh. manzo Allah ya ku dan saurare ni kadan suka jira shi ya gama sannan ya zo ya karɓi yaro ya ainihin rinka tauna dabino yana durmusa mashi a cikin baki wannan shi ake kira tahnik har cikin hankashi kenan shi ne yaro yana zuƙulƙula manzo Allah yana cewa oh dubi matan Madina tun suna jarirai cin dabino cin dabino gadon gidansu ma'ana shi kenan nan da na manzo Allah ya addu'a ya ce sunan yaro Abdullahi ana suka koma suka kai yaro wannan yaron Sufiyanu mai ruwaito wannan hadisin ya ce sai da muka ga cewa ya haifo gwarazan 'ya'ya waɗanda sadaukai ne mayaƙa sojojin addinin musulunci su tara sun haddace alkur'ani dukkansu ba su balaga ba jikokin wannan matar jama'a kun ji hanyar da ake bi ake samun aure na gari 'ya'ya na gari 'ya'yan allah ainihin ba ni ina munna ba 'ya'yan allah ba ni kaka ba ni zanin goyo ba kun ji hanyar da ake to me zai hana yanzu in aka zo neman yarka ka dubi abin da ya kamata na sunna a tsaya gam da gam duk wata tsohuwa ta taso sai a ce a'a inna zauna lokacin ku ya wuce yanzu ba naku bane zauna dan nan gori kake mun a ce inna ina za a miki gori amma ya haƙuri in go a tamfa ki zai ki shagalin ku ya ja baya inna ba harka ku bace eh su harkar su inna lokacin dariƙa ake yi yanzu kuma lokaci ne era ne of sunna lokacin sunna ne to dan haka saboda haka inna ki ba ki da shawara a cikin harkar nan gaba daya jama'a mun gane wannan wallahi sai an yi tsayin daka in ba haka ba sunna hujumi ake mata yan bid'a kiristoci yan shi'a yan ta'adda kowa ya yi hujumi ala sunna kowa taron dangi ne in ka duba da kyau kiristoci na yi yan shi'a na yi yan ɗariƙa na yi yan al'ada na yi yan gargajiya na yi jahilai na yi azzaluman malamai kowa an yi taron dangi ijtima'ul jiyushul kuffar ala ghaizi muhammadiyya to in ba tsaye kai ba wallahi sai sun raba ka da ita wannan ya tsohuwa ta zo ta rakwarkwar maka ta fashe da kuka wannan ya zo ya ce aiki ya shiga uku ya lalace me ya saka ka uku me ya saka ka uku in ba masifa ba ka zauna kai ta tasbihi ka mutu ka shiga aljanna ba ka shiga rikicin da fi karfin ka jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan shine foundation kuma ina son ku gane wallahi waɗannan maganganu sun wuce maganganun raha sun wuce maganganun dariya domin aure ta haka aka samu annabawa duk wanda ka gani a duniyan nan yana alfaharin an haife shi ta hanyar aure ba haka ba ne? to aure din nan to shi ne fandisho shi ne tushen yadda ake samun yaya na gari me zai sa ba za a rinka gyara mu matsa a gyara hanyar aure din nan mana a gyara hanyar aure sai a rinka samun yaya na gari kenan yaya na gari sai ka ga dattawa na gari sai al'umma ta taso mai nagarta amma aure ya karkace ‘ya'ya ɓatattu shi kenan sai rayuwa ta zama lalatattu sai ka rinka ganin ana samun dattawan gwaggon biri jama'a mun gane wannan da kyau ko don haka a tabbatar da wannan aka ce to aka samu ‘ya'ya ta irin wannan hanyar tarbiyya a fara musu da kalmar shahada sannan duk abin da ka zai fara ya fara da la ilaha illallah kar ya fara da oyoyo baba la ilaha illallah muhammadun rasulullah ya iya wannan kalma ta zama mashi kalimatu taqawa kalima ta tsoron Allah ya iya ainihinta sannan koya mishi ladubba ladabin shiga ɗaki ladabin cin abinci ladabi tsakanin shi da manyan shi ladabi tsakanin shi da abokan shi ladabi tsakanin shi da kaza duk ana nan ana nan ana tarbiyyar shi ana koya mishi karatun alkur'ani ana koya mishi ƙaunar sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama ƙaunar yan ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallama ƙaunar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ƙaunar bayin Allah na gari sadar da zumunci danginka dangin uwarshi duk ya rinka sanin su abokanka abokan uwarshi duk ya rinka sanin waɗannan tare da martabobinsu kamar yadda muka faɗi a wancan lokaci yana daga abin da yake haƙƙi ne a kanka ka tarbiyantar da 'ya'yanka su ƙaunaci 'yan uwanka da 'yan uwan uwarsu sai ka rinka kwasar su yan uwanka na ƙauye ne yan uwanka na anguwa kaza sai ka kwashi ƴaƴanka ko ka ɗauki ɗanka ko ƴarka sai ka je sai ka gabatar da su za mu je garin mu duk yaro yana son ya ji an ce za mu je garin mu za mu je garin mu ina za a je an samu hutu za mu garin mu shi kenan ana zuwa sai ka nuna mishi kaga wannan tsohuwar da ka gani to wannan matarka kenan sai kyalkyale da dariya wannan tsohuwar eh ai wannan baba ta kenan ai dariya kaza kaza kaza kaza kaza wannan da ka gani kanina ne uwan mu ɗaya uban mu ɗaya wannan da ka gani da ubanta da uwa ta kanwa kaza kaza kaza dukkan nuna mishi irin wannan yana sani wannan gwaggwace wannan inna ce wannan ya da wannan ya gwalgwal wannan ya dukka wannan ya kaza duk ya san waɗannan abubuwan tare da matsayinsu a tashi a kintsa a taho an taho kai kamar yadda muka faɗi a baya kar ka tafi ziyarar nan da nufin samo wani abu karka ɗibi 'ya'yan da nufin bari a je a samo wani abu a'a kai yi ƙoƙarin yadda za ka saka musu ƙaunar danginka yayin da ainihin wato aka waye gari kun taho kan hanya sai ka ɗan sai musu tsaraba ne ɗan kaji ne ɗan kwanzadi ne sai ka ce ai wannan su gwaggwanninku ne suka ce a sai muku gashi nan kaza kaza ana dawowa ana neman sake wani hutun sai ka ji suna cewa ba za mu koma ƙauye ba ba za mu je mu samo kwanzali ba ba za mu je mu samo kaza ba to daga haka sai ya zama ƴaƴanka sun sadu da zumuncin su kenan to ka tabbata mutumin arziki kenan sai ka ga yara ƙanana ne amma da halin dattaku da halin dattawa sannan sun taso suna jin su ƴaƴan dangi ne amma ƴaƴa nawa ne yau aka haife su a bariki ba su san dangin ubansu ba su san dangin uwarsu ba suna da yawa shin an yanke zumunci ko ba a yanke zumunci ba an yanke to wajibi ne a kokarin gyara ainihin dangane da wannan matsalar sannan abu na gaba shine ka tabbatar da cewa duk sanda aka samu irin wannan tarbiyyar shi ta zama za a tarbiyyance shi ne akan abin da ya zan qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk abin da za a nuna mai sallama ce a nuna mai yadda ake sallamar musulunci shiga ɗaki ne shiga ban ɗaki al'ada to irin wannan ne in Allah ya sa kai malami ne kana da zurfin basira akan ilimi babu shakka ko babu laifi sai ka samu wasu littattafai na sunna sai ka ƙararrawa ka tabbatarwa da iyalanka irin su littafin riyadu salihina wanda littafi ne da ke karantar da ladabi ko kuma littafin al'adabul mufrad na al'imamul bukhari su rinka sanin irin waɗannan ƙa'idoji na addinin musulunci ba wai lallai karatu sai ka sa musu kowa isiyo a'a kai kaɗai za ka rinka riƙewa to yau za a yi karatu ne akan babin haƙuri Allah ya ce kaza game da haƙuri wannan ayar ƙwaya ɗaya nan sai kai musu sharhin ta ta'ifa Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza don haka haƙuri shine kaza kaza kaza kaza sai sai ka rinka haɗa musu abin da kuma waƙi yadda rayuwa ta take a yanzu kun ga kamar yanzu da muka shiga hali kaza hali kaza ai sai an haɗa da haƙuri to in aka yi haƙurin nan kun ji yadda Allah yake cewa kun ji sakamakon mai haƙuri haka cikin raha da darasin kuma kai ya musu tsawo minti sha biyar minti goma minti talatin ya isa kowa ya tashi ya tafi to sannan in aka samu wannan to an samu ‘ya'ya waɗanda suke masu nagarta sai zan wane ya tarbiyyar ‘ya'yan shi ‘yan mata a irin wannan tarbiyyar kai kana da ‘ya'ya maza kai tarbiyyar sa irin wannan tarbiyyar don Allah in aka haɗa su aure wace irin rayuwa ce za a gani kyakkyawa jama'a an gane wannan da kyau to amma wane ya tarbiyyar nashi wane bai tarbiyyar nashi ba sai ƙarshen lokaci kai da kai tarbiyyar 'ya'yanka 'yan mata sai wani ya zo wai shi ne dangi wai ana son a yi haɗin zumunta da 'ya'yanka masu tarbiyya da 'ya'yan shi 'yan iska wai za a yi haɗin zumunci Shi shikenan ana haɗa zumuncin nan sai ka ga fir'auna ne yake jan wani ainihin mugu ma'ana fir'auna yake zan mutumin kirki wannan ainihin namiji lalatacce ya gama lalacewa tas an ɗauki yarinya mai kyakkyawar tarbiyya mai addini an bashi duk abin da ya same ta ne na addini karatun ƙur'ani take sallah take ko kaza shi yana ganin kawai wannan shi dai yayi asara aure da ya dace ba sai yake same ta ta haɗa music ta sha zanzaro tana rawa tana gwatso yawwa shi ma sai ta fa hannun ta ci gaba to shi haka yake so to an ɗauki irin wannan an bashi sai zama shi bai sami irin wanda yake so ba ita bata sami irin wanda take so ba shi ko Allah cewa yake al-khabisatu lil khabisina wa tayyibatu lil tayyibina na banza sai a haɗa su da na banza masu nagarta sai a haɗa su da nagari abin da ya kamata kenan in aka samu matsala ce matsala kamar yadda muka ce yara sun lalace kuma wannan gaskiya wata matsala ce wadda a kanta ne lokaci ya ƙure mana wanda ba a manta ba muka ce akwai abubuwa da dama da ke ɓata tarbiyya amma kaɗan daga ciki akwai fatara in yaro ya tashi gidansu ya ga akwai fatara da talauci da wahalar rayuwa wannan na kai yaro zuwa ga lalacewa ba don kuma ba domin zai buƙatu zuwa ga wasu abubuwan rayuwa a gidansu abinci sutura kuɗin makaranta kuɗin littafi kuɗin kaza duk a rasa makaranta an sa shi ta gwamnati gwamnati ta ki biyan malamai albashi malamai sun yajin aiki ya dawo gida ba abinci babu ainihin sutura uban shi ba zai iya kai shi makaranta kuɗi ba ƙarshe sai ya fita sai ya tafi ainihin gantali daga haka sai zama asalin sanadin menene ya ja dalilin lalacewar shi shi ne fatara talauci to akan haka ne babban malamin musulunci a doktor allama yusuf al ya rubuta littafi mushkilatul faqar wa kaifa alaja hal islam matsalar fatara matsalar fatara da kuma yadda addinin musulunci ya biyo maganin ta ɗaya bayan ɗaya ka nemi wannan littafi ya tattauna matsala dangane da fatara talauci tsiya da wahalhalun yau da kullum ya ake ake maganin wannan matsala da ikon Allah wannan Allah madaukakin sarki ya tsare sannan na daga abin da ke lalata tarbiyyar 'ya'ya in yaro ya tashi ko yara suka tashi suka ga akwai yawan rikici tsakanin uwa da uba da uwar da uban ba zama lafiya kullum ana cikin rikici kullum ana cikin fitina wannan na ɓata ainihin tarbiyyar yaro sannan aka samu yaro ya samu kanshi a halin an saki uwar shi uwar shi bata gidan sannan mai yiwa ya haɗu da wata gallazazziyar kishiyar uwa wadda ta sha wahala a hannun uwar shi ita kuma yanzu sai ta kokarin ramawa a kan shi sakamakon haka sai daga zaman gidan bai mishi daɗi don haka sai rinka fita daga haka har sai je sai lalace me ya kawo wannan dalili sakin ainihin uwar shi da aka yi to a wannan munasabar ce nake cewa a wannan lokacin da lokaci ya ƙure mana ashe a irin wannan halin kai ainihin uba ko kai miji lallai ne ka rinka ka tsantsan ka rinka sanin waɗanne dalilai ne za su kai matuƙa a cikin addini sannan a kai ga yin saki ba wa kowace matsala ta tashi kawai sama sama shi kenan sai kai saki kowace matsala ta tashi sama sama sai ka ainihin yi saki kuma na ce akwai matsalolin da za su kai matuƙa su yi kamari na ya cancanta a saki mace amma saboda tunanin wannan matsalar ta cewa yaran nan ko yaran nan ko yarinyar nan in yawaye gari ba uwashi a gida zai iya lalacewa sakamakon haka aka ce wannan zai iya zama dalili wajen ta ƙara haƙuri da ainihin wanci a matsayin matarka domin tsoron lalacewar tarbiyyar 'ya'yanka wannan ta ɓangaren uba kenan ta ɓangaren uwa ke kuma wajibi ne akan ki ki rinka hasashe duk sanda kika ta da masifarki kika ta da tashin hankalinki kawayenki suka zuga ki kika hanga kika hango ai inda kin fita ai da za ki samu kaza ai ki an taya haƙƙinki ki wai ga baya ki ga shin in kin bar gidan mijin nan naki wannan ba zai kawo lalacewa ƴaƴanki ba ‘ya'yanki in suka lalace a gidan miji da kika baro a baya, don Allah farin cikinki ne duk ‘ya'yan da kika samu a gaba ko da sun shiryu? ba farin cikin ki bane za ka ga galibin mace ko ƴaƴa nawa ta samu duk natsuwarsu duk iliminsu duk wadatarsu in ta baro wasu ƴaƴa guda biyu uku hudu ko nawa ne a baya sai ka ga hankalinta ya fi komawa kan waɗancan na baya to ba za ki rinka tunani da irin wannan ba yayin da kika ta da masifaki da tashin hankalinki ki rinka haƙuri ba don komai ba don lalacewar tarbiyyar 'ya'yanki kar ta afku to amma galibi abin da yake faruwa jahilci da rashin wayewar kai da gidadanci da rashin fasaha ya yi yawa a cikin kwakwalen mata a wannan zamanin duk sanda aka ɓata mata rai ita abin da take cewa ga mazaje can birjit ta manta cewa sanda ake wawaso a kanta a da nonanta a tsaye yake fatarta tana da laushi fuskarta tana da kyau gaɓoɓinta a tsaye suke amma yanzu ta manta cewa komai ya zama ɗan kwatana a jikinta. duk abin da ke jikinki ya riga ya zama ɗan kwatana kuma in ya mutu babu su spare fat. ta manta wannan don haka sai take ganin ai sanda wane ya aure ta tana da samari biyar tana da samari goma su akwai kansula su akwai kaza akwai kaza yanzu ta manta cewa yau shekarar ta biyar rabanta da gidansu yau shekarar ta goma yau shekarar ta sha biyar yau shekarar ta ashirin in ta fito ko zawarawa ba za su yi wa wasanta ba balle samari ta manta wannan sai ta rinka cewa ai tana nan da samari bikin ne suke santa ta manta an yi juyin juya hali a cikin jikinta jama'a mun gane wannan da kyau ko waɗannan nasihohi ne muke wa mazaje muke wa mataye haushi ya ce in an bugi jaki sai a bugi taiki ba dan komai ba dan a kai kaya lafiya jama'a mun gane wannan da kyau sannan sai mu sawo sai mu dubi Mas'ala ta gaba ita ce samun wadataccen lokaci ya wa yaro yawa yana lalata yaro yaro ya zama ga lokaci yana da shi lokacin banza an ba da hutun makarantar boko sati biyu an bayar da hutun islamiyya mako biyu ya rasa me zai yi baya talla baya komai to lokaci in yi mai yawa dole rinka karime karimen abubuwan da zai cikkashe lokacin nan da su shi yasa wajibi ne ke uwa ko kai uba ko kai mai tarbiyya wajibi ne sai ka san menene za ka kawo a lokacin hutu lokacin faragar yaro me za ka kawo ka cike mai lokaci da shi yadda lokacin ba zai mai yawa ya tunanin ta'addanci ba don mutum ya zauna ya tunani ya shiru ya shiru ya rasa abin da zai a duniyar nan sai fara tunanin sabon Allah sai fara tunanin lofi sai fara tunanin ta'addanci wajibi ne wannan a san yaya za a cika wa yara lokacinsu irin lokaci da ake ba da hutun nan sai ga yara sun fi zuwa ɗauko magana an ba da hutun boko an ba da hutun islamiyya yaro baya talla baya tsar tebur baya kaza to a irin wannan lokacin shawara ita ce sai ka ɗaibi 'ya'yan nan naka za a je ziyara ne an je ziyarar dangi an dawo hutu ya rage da sauran wata ɗaya sai ka ce to shi kenan. wane da Allah a matsayinka na baka nake, ko tinka ko tela ko kafinta abokina zan rinka turo yara na suna dan zama wurinka ana koya musu aikin kafinta ana koya musu aikin kaza to amma abin da yake damun ka shine haukan dan Afirka duk sanda yake da kuɗi sai ya ga cewa har abada ba zai zama matsiyaci ba dan haka sai ga yaushe kamar ni alhaji wani zan tura 'ya'yana su koyi dinki ko su koyi kafinta ko su koyi kanikanci ana nan daga baya shi ke kenan lokaci wa yara yawa ba a tura su sun koyi sana'a ba ba abin da za su yi sai su je su lalace kwana biyu uban ya tsiyace sai abin ya zan kaya ya tsinke a gindin kaba uban nasu ya tsiyace sannan su kuma tarbiyyarsu ta lalace sai ka ji a kama a ce ɗan gidan alhaji wane ne amma an kama shi cikin yan fashi da makami ga uban shi duk an san shi a garin mai mutunci ne me yasa saboda ba a bi tarbiyya yadda ya kamata ba shi yasa kowane ne kai wallahi minista ne kai gwamna ne kai wani iri ne duk yadda Allah ya ɗaukaka mukaminka ma'aikacin gwamnati ne kai ɗan kasuwa ne malami ne ka sanya za ka ka iya koya wa ɗanka wata tarbiyyar sana'a shago ne zai rinka zuwa ya jire a kasuwa a'a zai rinka zuwa wurin kanukawa ne miƙo min sufana miƙo kaza miƙo kaza makanai za zai je koya a dai kike mishi lokacin shi da wani abu wanda zai amfani rayuwar shi ai ita sana'a ba lallai ana koyan ta ne don in ka girma ka yi ta ba ana cewa ana koyan sana'a ko don ɓacin rana in aka ce ka iya gyaran keke ka iya tela ka iya kafinta ka iya tinka kana nan ka zama ma'aikacin gwamnati wata ran sai gwamnati ta ce ba da ku sai zama kuma dama kai ba wani ilimi ne kake da shi na bature wanda ka kware ba ka je ga wannan ofis ne saboda Allah kaɗai ya kai ka ba cancanta ka ba to yanzu da aka turo ka waje yau kai da lauya ne sai ka buɗe chamber da likita ne sai ka buɗe clinic da injiniya ne sai ka buɗe factory ba ɗaya kanwar biyu me yiwa wani ɗan karatun boko ne ka bubbuga sama sama an ce ba ai da kai shi kenan dama ka iya kafinta sai ka zo ka share wuri sai ka ci gaba da kafin ɗinka a ya rufu ko bai rufu ba shi yasa jama'a girman kai rawanin tsiya ne girman kai rawanin tsiya ne karka ce dan kai ne wa ne ka ba zai koyi kaza ba Allah ya kiyaye sannan hudda da yaran banza tana kawo ainihin lalacewar 'ya'ya a wannan ne nake jan hankalin iyaye lallai ne ka sa ido ka san su waɗanne ne abokan 'ya'yanka suwaye suke zuwa gidan 'ya'yanka 'ya'yanka gidan suwa suke zuwa da suwa ne ne 'ya'yanka suke huɗa, a makaranta ne a anguwa ne a cikin gida ne an kai su wani wuri ne lallai ne ka sa ido tare da cewa mutane za su ga ka cika tsanani amma wannan tsananin shine jagoranci game da tarbiyyar ɗa. Ka ga wani yaro ya zo suna wasa da ɗanka wajibi ka bincike shi ɗan gidan waye me tarbiyar shi yaya ake a gidansu in ba gane baka ce kai kan sake nan ɗa da yake lalatacce yana zuwa wurin ɗanka sai ya lalata maka ɗan yadda kai kana jin nauyin ka kore shi ko wallahi wata ran sai naka ɗan ya lalace yadda da kanka zaka kori ɗan naka daga gidanka saboda ka ƙi ka kori wancan lalataccen da ya zo ya lalata shi Allah ya kiyaye sannan mummunar mu'amala da iyaye suke wa 'ya'ya ka rinka gallaza wa ɗanka ka rinka gwasale shi kana cin zarafin shi bugu a inda bai cancanta a buge shi ba zagi ga inda bai cancanta a zage shi ba da takura mishi da ayyukan da suka fi ƙarfin shi wannan yana lalata ainihin tarbiyyar yaro a nan ne zan jawo hankalin iyaye masu ɗora wa 'ya'yansu talla ku sani da cewa ɗora wa ɗa talla ba ci gaba bane wallahi tallahi ci baya wannan ribar har yau ba mu ga wata mace wadda ainihin ribar da ɗanta ko ƴatta ta talla ta kawo mata ta tsina na mata wani abu ba in ba ci baya ba ɗa nawa ce ta gama talla a dandali da safe ta kai koko da ƙosai da rana ta kai tuwon shinkafa ko ta kai shinkafa da wake dandali da yamma ita ce soya algaragis ita ce alkaki ita ce kaza ba ta dawowa gida sai karfe tara sai karfe goma na dare duk yan iska sun gama jagwargwala ta sannan a zo aurenta sai ka ga uwar yan nan tana bi tana neman taimako da cin bashi duk tsawon tallan nan da aka yi mai tsinana musu ba abin da ya tsinana wannan na daga cikin mummunar mu'amala da iyaye suke wa 'ya'ya wadda take kai ga lalacewarsu yaushe ne ba a ce yarinya karfe bakwai na safe ta fito talla tallan da yake kafin nan fa sai da ta kai nukan markaɗe karfe shida na safe sannan bata koma gida ba sai karfe goma na dare ta je bata siyar da tuwon ba ko kuma ta siyar ko kuma ta yi ɓari ko kuma ta ga za ta yi kwantai sai ta je ta samu wani ɗan iska sai ya mata juye sai ya fara lalata ta tun daga nan duk wannan yana daga cikin mummunar mu'amala ki samu sana'ar da za ki rinka a cikin gida mana wadda ta fi mutunci wajibi ne iyaye su kula da waɗannan abubuwan domin muna tattauna me ke lalata tarbiyyar 'ya'ya mummunar mu'amala takura wa 'ya'ya ɗora musu abin da ya fi su yana lalata ainihin tarbiyyarsu shi yasa ka gani lokacin da annabi ya zo yana karɓar mu baya armata sun musulunta in ya ce ban da shirka ban da sata kakki je ki yi cikin shege ki kawo gidan mijinki in ya ce ban da zina sai su ce a'uzu billahi a'uzu billahi manzo Allah kai shiru ya tana zina ne ya tana zina ai sai baiwa take zina su a lokacin in ta ga wadda ta zina baiwa ce mai gidanta ya ce yau sai ta kawo naira kaza garin ta je nemo naira kaza nan sai ta tafi ta zina amma ya ba ta zina amma ku duba yanzu yadda aka mai da ƴaƴa suka zama bayi Ƴaƴa ne yanzu gangariyan ƴaƴa a jami'o'i ne a makarantun sakandare ne direbobin tire ne dukkansu an mayar da su sun zama ainihin mazinata sun zama karuwai sun zama bayi ba don komai ba sai don kaɗai matsalar ainihin wato samun abin da uwarta take nema ko kuma samun abin da za ta kai ga rayuwarta ba kwa jin labaran duniya ne a yau yadda ake ta kira ga matsalolin da suke faruwa a zuwa yanzu an tabbatar da an fitar da mata dubu ɗari da ɗari da wani abu zuwa ƙasar italy ba don kai ba don su je su karuwanci su ne in ka je zaka ga a ce wannan ai yatta ce ta aiko kuɗi daga Italy ga ta nan an sai mata ainihin gida wannan mota da ake mata haya ai yatta ce ta aiko kuɗi duk menene mummunar mu'amala ce da ƴaƴaye shi yasa mutane wallahi tallahi mu ji tsoron Allah in za mu nemi arziki mu nemi arziki ta hanyar da Allah madaukakin sarki ya halatta mana sa'an nan na daga cikin abin da ke bata tarbiyyar 'ya'ya kallon munanan sun. fim ɗin da ya shafi ainihin kashe-kashe da sace-sace da ta'addanci da ƙone-ƙone da abubuwan da suka shafi algara'iz aljinsiya mu'amala tsakanin namiji da namiji muɗi kenan mu'amala tsakanin mace da mace maɗigo kenan mu'amala tsakanin namiji da mace zina kenan duk waɗannan irin fima-fimai matuƙar yara suna kallon su suna lalata musu tarbiyya in ka ga yara yanzu suna dambe kai daga gani wannan damben ba damba ne irin na basirarsu ba sun ga irin shi ne a tv yaro ya san yadda zai kalle dan uwan shi abokin faɗan shi ya kayar da shi ya san yadda zai tarbo shi ta nan ya kifa mai mari ta nan kana kallon wannan sai ka ga bai da bambanci da irin fim ɗin da suke kallo to kaga anan ka lura da kyau ba a ce ka hana yaran ka kallon fim ba gaba ɗaya aka ce munanan fim domin daga cikin fim akwai fumafumai masu shiryarwa ina laifi a sanya wa yara tarihin irin su imamu malik tarihin irin su shekul islam ibn duk waɗannan manyan limamai al'imamu abu hanifa shekul islam ibn taimiya duk akwai tarihin su a cikin kasusuwa na bidiyo kaga imam malik tun yana karami ya san qur'ani ya san sunna ya san ladabi kaga shekul islam tun yana karami ya san alqur'ani ya san sunna ya san ladabi ya iya jihadi sai a sa wa yara irin waɗannan yana shagaltar da su a nan ne zan ce wa iyayen 'ya'ya da dagatai da hakimai da masu anguwanni dattawa limamai masu wa'azi aiki ya same ku game da gidan fimafimai da ake yi na bidiyo babu shakka dole ne ku san wani mataki ne za ku iya ɗauka game da ainihin maganin wannan masifa domin al'amarin ya zama in kai baka da bidiyo baka da talbijin gidanka yaronka zai je biya kwandala biyu ko kwandala uku ko naira goma ko naira nawa ya je ya ga irin fim ɗin da ake magana akan in ya gani zai lalata tarbiyyar shi wannan ba harka ba bace da za a ce a je a tara yan iska su je su rufe su da duka su rufe a'a domin masu gidan fim ɗin nan da sauransu saboda yadda suka san yana ɓata tarbiyya kuma suka san ana faɗa da su ana yaƙar su zuwa suke suke ɗauko izini a wurin 'yan sanda gwamnati ta ba su lasisi da suke yi ma'ana su suna ɓatar da mutane ne da izinin gwamnati wajibi ne dattawa limamai masu wa'azi hakimai masu anguwanni daga tai a ɗauki matakin ya za a yi abi hanyar da za a yi maganin irin wannan in ma fim ɗin ne za a rinka sa wa yara a rinka sa musu fim ɗin irin wanda ya dace kuma a lokacin da ya dace don ko wanda ya dace ba koyaushe kamata a sa musu ba ai ana irin waɗannan fim ɗin na kalla-kalla a ƙasashen kudu ma'ana najeriya maso kudu ana irin waɗannan amma in lokacin jarabawar yara ya zo duk wani gidan kallo sai kaga an sa a rufe shi suke saboda yaran su kada su faɗi jarabawa ashe ko da fim din nan tarihin Imam Malik ne tarihin Ibn Taymiyyah tarihin Abu Hanifa tarihin musulunci ashe za a rinka duban akwai lokutan da za a rinka sawa amma ba kowane lokaci ne mai gidan bidiyo ya so ya sa fim ɗin da ya so ya sa sadda ya zo ya ɓatar da yaran jama'a ya lalata tarbiyyar 'ya'yan jama'a shi kuma ya dafe kuɗin shi babu abin da ya shafe shi wajibi ne iyaye sai sun ɗau mataki akan wannan sannan kuma yaɗuwar ɓarna da ainihin ta'adi a anguwa yana lalata tarbiyyar yara yaro ya taso ya ga wannan ainihin wato wuri jikin gidansu ne amma bakin gida ne gidan karuwai ne jikin gidansu ne gidan silma jikin gidansu ne gidan rawa ne jikin gidansu ne gidan 'yan caca jikin gidansu nan ne 'yan kwaya suke yaduwar irin waɗannan barna da ta'adi a mazaunin jama'a wannan yana lalatar da tarbiyyar yara domin abu na farko da wannan ta'adin zai fara musu shine bisashe musu munin a cikin zuciyarsu yaro ya tashi kusa da gidansu gidan karuwai ne ya ga ana caca ana iskanci ana kaza duk yadda uban yake koya mai tarbiyya iyayen malaman suke nuna mishi tarbiyya sai ya rinka ganin saɓon allah nan da malam yake nuna cewa ya kai matuƙa shi ba zai rinka ganin wannan matsayin na saɓon allah a zuciyar shi ba me yasa da ya fito daga masallacin anguwarsu ga gidan karuwai kuma da ya fito daga gidan ainihin su ga ainihin inda ake shaye-shaye da ya fito ga gidan silma ashe wannan wajibi ne akan lallai ne a ɗauki mataki game da yadda za a yi a ga cewa lallai an daina barin barna tana bayyana domin wannan na daga cikin babban manufa ta shari'ar musulunci shari'ar musulunci dama ba za ta ce za ta hana mutane dukkanin su barna ba a'a shari'ar musulunci tana hana barna ta hanya biyu ne yaɗuwarta to wannan za a yi amfani da ƙarfin mulki ne duk wani gidan karuwai duk wani gidan giya duk inda ake zalunci a hana sannan ya zama a tsaye da malamai su ta karantar da mutane ko tuna su ta hukunci da shari'ar Allah sannan bangare na biyu shine sai kuma malamai su rinka jagoranci suna shiryar da mutane game da ainihin sabon Allah don in an hana gidan karuwai an hana gidan shan giya an hana kaza an hana kaza sai kaga ranka ya daɗewa ne ko yallaɓaiwa ne sai ɗinka hijabi sai ya aje a motar shi in ya je ya ɗauko karuwa sai ya sa mata hijabin nan in ya zo ya wuce da ita sai ku kau da kai ma kuna ga kakku kalla wa yallaɓai mata shi nan ku karuwa ci yallaɓaiwa na koren kai daɗewa ne sai ya sawo ainihin katan guda na giya a cikin buɗin motar shi to yanzu wannan ta ya za a yi maganin wannan wannan ba za a iya maganin shi ba sai ta hanyar wa'azi da jan hankalin ainihin jama'a domin an hana bayyanar ɓarna. to amma barnar tana nan tana ci gaba da gudana a ƙarƙashin ƙasa to wannan imanin ka ne kawai da Allah da wa'azi da kake saurare zai iya hana ka da izinin Allah jama'a mun gane wannan da kyau ko sannan kuma in iyaye suka yi watsi da tarbiyyar ɗa ya zama kawai kun haifa ku dai abin da ya dame ku ku ba shi tuwo ya ci ya koshi ya je makaranta ya kaza amma tarbiyya fa kun kyale shi ya zama shagwabbe ya zama lalatacce ya zama dan iska ba abin da ya shafe ku game da tarbiyyar shi wannan ainihin yana sanyawa yaro ya lalace ainihin a cikin al'umma sannan in jama'a ba su manta ba abu na ƙarshe da ne magana shine masifar da take samun wasu 'ya'ya ba don son su ba ba don son iyayensu ba amma ƙaddara ce Allah maɗaukakin sarki yake saukarwa ita ce masifa ta ainihin maraici in ka waye gari uwarka ta mutu ko ubanka ya mutu shi kenan sai ainihin ka waye gari a tsakanin ainihin 'yan uwanka yara kai maraya ne tun baka samu kyakkyawan jagoranci na ainihin yan uwan uwa ko yan uwan uba ko kishiyar uwa ba ko matar uba sai ka samu kanka a halin lalacewa saboda kana rayuwa ne ba ainihin cikin galihu ba Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to jama'ar musulmi kun ji waɗannan abubuwa shin a irin wannan halin da kai ka samu kanka a halin ainihin wato matarka ta mutu ko matarka ta fita ga 'ya'ya ƙanana waɗanda kake tsoron tarbiyyarsu ta lalace menene yake wajibi a kanka a ƙashin gaskiya saboda Allah babban wajibi a kanka shine ƙara dagewa da zagewa game da tarbiyyar sannan kuma da sa ido a kan ita matarka ta gida ko kishiyar waɗannan ainihin uwar yara cewa waɗannan yara ba su ne kishiyoyinta ba ko da sun yi zama na rashin zaman lafiya tare da uwar to ta ɗauka yanzu waɗannan ‘ya'yanka ne sakamakon haka sun zama ‘ya'yanta don haka ba kishi tsakanin ita da su ta riƙe su amana to kaga wannan ya lazimta maka ka san irin matar da zaka auro kamar yadda muka fara ishara a can baya a nan ne ne mana ishara zuwa ga ainihin hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama na daga ciki hadisin jabir wanda ya zo cikin sahihul bukhari da muslim mahaifinsu da ya zo rasuwa mai suna abdullahi ɗan hiram ya ce ya kai jabir bayan raina sai aini wato bayan ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani rai da nake ji a duniya kamar ranka ya ce ina ji a jikina kuma cewa gobe ina daga cikin farko-farkon waɗanda za a fara kashewa an je jihadi yakin uhudu ya ce don haka ana bi na bashi ka biya min ƙannanka ka kula da su amana na baka su shi kenan je ka Allah ya sa maka albarka ana wayar gari ko cikin farko farkon waɗanda aka fara kashewa aka kashe baban jabir to jabir ya ga aiki ya same shi yanzu ga bashi an bashi da shi ga masu bashi sun gallaza mishi shi bai da aikin da yake balle ya iya biyan su suna ta kwaɗayin aje a raba musu wata tafkekiyar gona wani katon gandu da uban ya bari sun matsa wa jabir dan aje a raba akwai da a ciki jabir ya ce na rasa yadda zan yi a duniya ga ƙanne 'yan mata guda tara annabi ya banni da su waɗannan 'ya'ya ina eh, mahaifin shi ya bashi da su ya ce ya rasa yadda zai yi da rayuwar shi shine sai zauna sai ya tagumi kuma annabi ya hana yin tagumi domin tagumi alama ce ta wanda ya shiga halin takaici da damuwa da yankewar tsammani yaushe kana musulmi zaka yanke tsammani daga rahama Allah bayan Allah yana la taqnatu min rahmatillah kar ku yanke tsammani daga rahama Allah annabi ya ce ya Jabir me yasa nake ganin ka cikin tagumi da damuwa sai ce me zai hana ni tagumi me zai hana ni damuwa ubana ya mutu ya bar ni da bashi ya bar ni da kanne yan mata guda tara yace in yi tarbiyyar su in sun girma in musu aure da wanne na iyaya manzon Allah ni kaina ban yi auren fari ba jama'a ku ji irin wannan damuwa amma duk abin da ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ikon Allah sai manzan Allah ya magane shi duk wani psychologist da kake ji a yau dokta ne shi profesa ne shi a ƙasar turai ne ƙasar larabawa ne duk yadda ya gama kaiwa a ilimin psychology wallahi bai kama yatsan manzon Allah ba a ilimi don manzon Allah ilimin shi kai tsaye daga Allah yake ɗibowa duk wata damuwa yanzu sai a ce a je wurin psychologist a je wurin psychologist to manzo Allah shine at-tabibun nafsani babban psychologist ana zuwa ya zaunar da shi ya ce to ka kwantar da hankalinka damuwa dai game da mahaifinka ya rasu ka cire damuwa a ranka domin Allah maɗaukakin sarki bai taɓa karrama wani bawan shi daga cikin bayin shi da ke mutuwa irin karamar da yawa ubanka ba ya ce da babanka ya rasu sai Allah ya ɗauko shi ya ajiye shi gaba da gaba ya zauna a gaban Allah suna magana yake ya kai bawa na me kake so a duniya nan wani arziki kake so in maka yake ya Allah arzikin da nake so shine ka komar da ni duniya in sake jihadi a sake kashe ni in sake dawowa gare ka sai ce ayya sai dai na yi alkawari ga duk wanda ya mutu cikin al'ummar ku al'umma annabi duk wanda ya mutu ba dawowa nemi wata alfarmar sai ce Allah ka wa mutanen da ke rayuwa a duniya 'yan baya ba su labarin irin ni'imar da muke ciki shine ayoyi daga cikin suratu ali imrana suka sauka suna ainihin bayyana irin halin annashuwa da alheri da ainihin waɗannan waɗanda suka mutuwa jihadi suke ciki wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat kar ku taɓa tsammanin waɗanda aka kashe su wajen tada addinin Allah kar ku taɓa tunanin ma matattu ne sam bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna rayayyu ne suna nan suna cin arziki a wurin ubangijinsu kana nan ba wutar lantarki ba ruwan famfo ba bakin mai ba manja ba farin duk mai ya yanke maka ba haske wace irin rayuwa ce wannan to su suna can suna samun arziki daga wurin Allah jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan kenan sannan na biyu yanzu kun ga in yana takaicin mutuwar uban shi tunda ya ji cewa lahira ta fi wa uban kyau fiye da duniya ba damuwa ko sai me ya rage sai bashi ya da yake duk wanda yake bin ku bashi ka ce mu haɗu da shi a gonar ku da safi sai je same ka alaji manzo Allah ya ce da safa a a gona <laughs> ce yawa yawa to shi yana sa rai za a je a yanki gandun marayu a bashi to dama duk bashin da uban ya ci bashi ne na cefa ne tiyar da dino kaza tiya kaza buhu kaza talaka ne ya ciyar da iyalin shi shikenan bashin da dino aka ci in aka biya ka da dabino ba an biya ka ba da suka je suka taru to ku ne masu bin bashi Eh ya manzo Allah ai mu ne wallahi mu ne eh. shikenan manzo Allah ya sa duk suka taru yace wa Jabir kai ka hau wannan bishiyar dabina. to dama yaron Madina kamar dan muciya ne da kwatami a duk wanda ya rayuwa ƙasa hausa irin waɗannan anguwanni ya kware game da shiga kwata ko ya shiga ya alkafura ya fita to yaron madina da dabino yanzu nan daga cewa hau kawai sai ya kama ya hau nan da nan ya kama ɗare ya hau sai ce ka ci gaba da girgizawa ya ta girgizawa dabino na zubowa dabinan da ke sama jabir ya ce in ka daga kai ka kalle su ba su wuce a kirga su ba amma su sahabbai addinin su shine me manzo Allah ya ce sallallahu alaihi dan haka tunda manzo Allah ya ce ka hau inda kai ne sai ka ce manzo Allah ya ba yawa to ka yi amma su sahabbai a tunda manzo Allah ya ce hau sai hau girgiza sai girgiza magana ta kare yana girgizawa dabino na zuba sai da dabino ya tari jam jabir ya ce na ɗaga kai sai ga har yanzu na saman nan yana nan yadda yake bai ragu ba bai karu ba mu'jiza jama'a mun gane wannan da kyau manzo Allah ya ce sako ka ware aka ware waɗannan rubabu rubabu waɗannan nunannu waɗannan ɗanyu manzo Allah ya kewaya ya kewaya sai ya zauna akai sai ya addu'a sai ni ke ce ka ci gaba da auna musu alhaji ka nawa ne buhu kaza ne a ce gashi kai fa buhu nawa gashi buhu nawa gashi duk aka gama kasanta musu kowa aka biya shi suka watse manzo Allah yace Jabir sai a ji a ci da marayu kuma wannan wanda ya sauko kasan dabinan da ya zubo kasa yana nan kuma bai ragu ba Jabir ya ga karama ya ga mu'jiza to haka al'amarin nan yake kun ga an yi maganin matsala ta biyu ko sai matsala ta uku ya ce ƙannanka kuma 'yan mata in sun isa aure ka gaya mana za mu taimaka maka insha Allah ƙannan nan nashi ba uwarsu ɗaya ba uba ɗaya ne don ka san a musulunci ba 'yan ubanci in ka sake wance da ke ɗaki kaza da wance da ke ɗakin ku aka tashi aurar da su wai wance da kuke uwa ɗaya uba ɗaya sai kai taimako na musamman wanke kuma sai kaɗan ba da ɗari biyar to shi nan eh, gwaggwato a ɗan taimaka Allah rufe asiri ƙarya kake baka nemi rufin asirin Allah don ka bambance ƙannan ka ne ba yan ubantaka a musulunci jama'a idan a ce da ni da kai uwar mu ɗaya uban mu ɗaya da ni da ne uban mu ɗaya uwa kowa da tashi duk ɗaya ne a musulunci inda ake bambance an zo rabon gado amma wajen sadar da zumunci fa dole ne yadda zan sadar da zumuncin uwa ɗaya uba ɗaya in sadar da zumuncin yan ubantaka duk ɗaya ne a cikin addinin musulunci jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko saboda haka jabir ƴaƴan nan ba uwar shi ta haife su ba kanne ne kamar yadda riwayoyin hadisin majmu'in su je kaka karanta fatul bari ko umdatul qari kanne ne na dangantakar uba ɗaya kawai amma kowa uwar shi daban-daban amma dubi jabir ya rike su amana ana nan ranar sai manzo Allah ya ga Jabir da za'afaran za'afaran turare ne wanda in kai aure sai ka sa a lokacin su in ka sa sai a ganshi ya dan yalo haka a jikin rigarka ko a ji kanshin shi to da an ji kanshin shi an san kai an gobe shikenan manzo Allah yace Jabir halaka ya aure ne yace eh masha Allah ya manzo Allah aina ya aure yace budurwa ko zaura sai yace sai dai ba zaura na aura manzo Allah yace ayya Jabir me yasa baka auri budurwa ba Ka yi mata dariya ta maka dariya ka yi kis ta yi kis ka yi abubuwa na wasa na annashuwa ka je ka auri bazawara sai ya ce a'a ya manzon Allah na yi nazarin in na je na auri budurwa ga 'yan mata tara a gidan sai su kona gidan tunda dukkan su ba su da hankali kenan amma sai na je na auro bazawara wadda ita ta natsu tana da hankali don ta rinka kula da su ta ne musu kunshi tana koya musu saƙa tana koya musu kitso haka ruwayoyin hadisin suka faɗi duk waɗannan abubuwan je kaka karanta fatul bari ka gani jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko babbar hikima a nan da ta sa na kawo mana wannan dogon hadisi ita ce wannan kalmar ashe duk sanda ka tashi za ka yi aure a halin da matarka ta mutu ko kuma ainihin matarka ta fita za ka yi tunanin wacce irin mace ce za ka auro da za ta kula da 'ya'yanka Ga shi yanzu jabir saurayi ne dukkan saurayi budurwa ta fi dacewa da shi kai ba saurayi ba ko tsoho ɗan shekara hamsin in ya auri budurwa sai ya fi jin daɗin rayuwa amma saurayi ya haƙura da ya auri budurwa domin ya samu mai hankali wadda za ta kula da ƙannan shi balle kai matarka ta fita 'yar shekara talatin ko talatin da biyar ta bar 'ya'ya biyar goma sha biyar in ka zo kana son ka yi aure wai kuma sai ka je sai ka auro budurwa wadda take maiwa budurwan nan ma juniyan wata yarinyar kanwarka ce da ke secondary take commercial ko take WTC ko kaza kaza kenan sai zama matar ubanta ce amma kuma ita tana ganin ta girme ta to shine sai kaga an fara samun tangarɗa. sai kaga in an samu rashin tarbiyya daga 'ya'yan ma sai kaga ɗanka yana ainihin soyayya da matarka amaryar duk me yake kawo wannan rashin tunani da rashin kula da kullum kai ka tashi kawai kai ya sha'awar zuciyarka shi kake so baka tunanin menene maslaha ga rayuwarka abin da ike wajibi shine duk sanda ka tashi sai kai tunanin me maslaha ga rayuwarka duk sanda aka ce ga rogo kashi naira goma amma kuma ga mirinda kwalba naira goma ga yunwa kana ji mirinda dai ita ranka ya fi so rogo ko ranka baya so amma rogo za ka cika koshi amma mirinda ba za ka cika koshi ba yanzu san ranka za ka bi koko kamata da cancanta kamata jama'a mun gane wannan da kyau ko haka ya kamata ka fahimci matsalar nan da kyau duk sanda ka tashi a wurin ba wai yanzu kai ka wuce saurayi ka wuce yaro karami yanzu kai maslaha ce ma ta sa kake son kai auren in ba dan wannan bukata ba ma ba abin da zai sa kai auren to da ku kasancewa bukata ce ta kai ka to sai kuma ka dubi wacce ce za ka aure da za ta kula da tarbiyyar yaranka mai hankali mai mutunci mai tarbiyya wadda ta san addini wadda za ta ɗauki 'ya'yan nan 'ya'yanta ne ta zo gashi dubi hadisin jabir yace wadda za ta rinka musu kunshi ta rinka koya musu saƙa ta rinka musu kitso yanzu za ka je ka auro wata yar bana goma sha uku anya ta iya wa yaranka haka ba za ta iya haka ba to shi yasa sai ka tsaya kai nazarin wannan abu na farko kenan abu na biyu bangaren ki ke kuma duk sanda kika tashi aure a yayin da ya zan mijinki ya rasu a yayin da ya zan mijinki ya sake ki ba daidai ba ne ki je ki auri kawai aure na son zuciya a'a dubawa zaki yanzu waɗannan ‘ya'ya naki da ke watan tsakanin tsakanin gidanki da gidan ubansu sun ƙi su zauna a gidan ubansu sun ƙi su zauna a gidanki kina son ke aure sai ki dubi wane ne wanda in kin aure shi in tsohon mijinki ya yadda ki rike 'ya'yan nan za ki zo ya rike miki 'ya'yanki a cikin mutunci da kula da tarbiyya hujjar mu akan haka shine hadisin bukhari da muslim har yau, yana cikin hadisin ummu salama lokacin da mijinta ya rasu abu salamatal ansari ta ce ni kam na shiga uku na lalace ina zan sake samun miji irin abu salama gidan farko da aka fara hijira daga makka aka tafi habasha daga habasha aka dawo madina ta ce wannan irin mutum na san ba yadda zan samu samu irin shi don haka sai na yi mai kukan da duk duniya sai an san na yi asaran miji ta ce na sha alwashi na gama shan kamara kenan zan fara kukan mutuwa sai ga manzon Allah ya zo min ta'aziyya manzo Allah yace lafiya ɗamara menene kaza kaza ta ce ai zan fara kukan mutuwa ne a'a haramun ne an gama an daina an haramta wannan yana cikin sahih muslim kitabul janaiz kenan sai ta fasa wannan to tana nan tana zaune tana takaici ta shiga uku ta lalace manzo Allah yace a ki rinka cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma akhlifni allahumma ajurni min musibati wa akhlifni khairan minha daga Allah muke ga Allah za mu koma Allah ka fitar da ni daga masifar da ta same ni Allah ka kamun abin da ya fi ta alheri ta ce haka nake ta faɗi haka nake ta faɗi tun su duk zikirin da manzon Allah ba su shi za su ba su da wani shehi su dama su ba samu kansa a matsala ba Dan haka tana nan tana wannan zikirin tana nan tana wannan zikirin ta gama ta kaba ran nan sai manzon Allah ya tura wani sahabi kai ka je ka ce ina son ummu salama dan Allah yanzu ta samu khairun ha ko ba min ko ba ta samu ba ta samu khairun min zauji hal awwal ta samu wanda ya fita mijinta alheri ke kenan na biyu sai ta ce to ita kam ta yadda ai ita wannan irin mukami ne ma a ce manzo Allah yana son ta ai ta ci gaba amma tana da matsala matsalar farko ita ce ita tana da azababban kishi ba ta iya zama da kishiya na biyu ita tana da agololi to da aka zo sai manzon Allah ga ya mishi sai ya ce to kishin ta dai zan roki Allah ya dauke mata wannan kishi Allah ya raba ta da kishi manzon Allah ya roka mata Allah ta daina kishi ƴaƴanta kuma daya akwai Zainab daya akwai Umar agololin kenan yace Allah ne zai rike su ba ni zan rike su ba to dalilin ka wannan hadisin shine wannan kalmar ta ƙarshe yanzu gashi da annabi ya ce na santa kukanta na ƙarshe da te matsalar ta ita ce ƴaƴanta. amma in ke ce kika samu wanda za ki samu kuɗi ki samu biyan bukata ba ki damu ba 'ya'yanki duk ma yadda za su watsa sai ki ce su watsa a'a nan lallai ki san wani irin mijin za ki aura wanda zai kula da 'ya'yanki ya mutunta 'ya'yanki domin kula da tarbiyyar 'ya'yan nan ya fi miki komai muhimmanci don in yaran nan suka lalace zaman lafiya bai same ki ba ko da kina gidan miji. jama'a mun gane wannan da kyau ku, to a waɗannan ainihin gaɓoɓi ne nake baiwa maza da ainihin mata shawarwari dangane da duk sanda matsala ta same ka ka dubi menene zai zama maka maslaha menene mafita domin so kake ka samu ci gaba ba so kake ka samu baya ba ka je ka aure budurwa ta zo ta ci gaba da haifa maka wasu 'ya'yan amma 'ya'yanka na da duk sun lalace kin je kin yi aure kin ci gaba da haifa wannan mijin wasu 'ya'yan waɗancan na da sun lalace wace riba ka ci wace riba ke kika ci babu to ashe wajibi ne a san matakan da za a ɗauka akan haka insha Allah ta'ala sannan shawara ta ƙarshe yara in aka samu sun lalace kamata ya a koma a duba shin wannan yaron da yake shaye-shaye wannan yaron da yake sata yaron nan da yake wa manya rashin kunya wannan yaro da ya zama ba abin da yake sai neman yan mata wannan yaro da ya zama mara kunya kangararren ɗan sara suka ya zama ɗan zara ba abin da ya iya sai dai ya zauna sha biyun dare wane ya dawo tafiya wane ya ciyo kasuwa kawai ya zai same shi da yan matsayi ta kawo ya cuna mai a duwawu ya ce duk kuɗin ka kawo me yasa yake wannan halin abin da ya kamata kenan wannan aikin shawarar nan da nake bawa wallahi ta haɗa har da hukumar 'yan sanda da dattawa da makamantansu don yaro ya lalace kawai ku ce aje a kai shurin 'yan sanda su sheƙa mishi tiya gas 'yan sanda su mai duka 'yan sanda su karya mai kafa zai warke zai warke kuma gurgun mage ya fi kowanne shigantaka in ya je aka karya kafar ya dawo ba dai iya aka karya kafa ba da kafan nan ɗaya sai ya haɗa gang sai sa a rinka bin ko ana yanka ku dattawa amma za ku yi nazarin shin wannan yaro me yasa yake sata wallahi wani yaron da yake sata baya son yin sata wani yaron da yake iskancin baya son yi wani yaron kishiyar uwa ce ta mishi asiri don ya lalace zama ɗan iska wani yaron lalata ce ta sa shi kawai neman abin duniya ne so yake gan shi kullum ya sa sabuwar shan ya sa agogo mai tsada ya sa kaza to sai kun yi nazarin me yasa wane ya lalace in aka gane cewa asiri aka yi mishi ba wata shawara da za ta yi ba wata duka da za ta yi maganin shi sai a je a bincikin me yake damun shi don wani yaron zaka ga in aka zo aka zaunar da shi kai me yasa kake sata ne sai ce shi kanshi bai san dalili ba zai ji kamar ana tura shi sai ya je yi da yi sata ya zo ya ajiye mita ce sato takalmi ne yana ajiyewa a gaban gadon shi kuma sai ji yi nadama wuri me yasa shi ya je ya sata ne ai bai kyauta ba shi kanshi ya yi abin ya dawo yana zargin kanshi ashe wannan kuka ce yan sanda su ta dukan shi su shakka mishi ta gas ba ku taimake shi ba to abin da ya kamata ku rinka yi kenan ku duba wasu yara yan iska wanda duk duniya an ji labarin iskancin su area boys na jihar Lagos na cikin garin Lagos sai da suka fitini duk wani mai mutunci liman ne kai fasto ne kai ɗan sanda ne soja kowane iri ne kai sun fitine ka da gwamna buba marwa ya zo zama ya da su da shugabanninsu ya ga meye matsalarsu ya musu maganin matsalarsu ya tattalin musu hukuma ta musamman ya ba su irin aikin da ya dace da su don kowa da maganin shi kowa yana da aiki kare wannan baka ji qur'ani ya faɗa aikin shi ba kare yana da aiki kowa yana da aiki amma a bashi aikin shi mana kare a qur'ani farauta aka bashi aiki ko ba haka ba Ka ji an naɗa shi liman ba naɗa shi ba kaga bai dace da shi ba haka wannan yaro area boys ai ba cewa za ya daina area boys ya dawo ya karanta a islamiyya ba a'a akwai aikin da za a sa su za a iya ɗaukar su zama su ne 'yan sanda tunda su ne 'yan iskan da ke fashi da makami yau in aka yi maganin damuwarsu duk hanya da 'yan fashi da makami suke bi sun sani bi hanya 'yan shaye-shayen kwaya linda, koken duk sun sani to amma a sai kuka ce kawai a je a sami area boys a ƙarƙashin gada a harbe su in aka harbe su ma suna da bindigogi sai su biyo sai a ce area boys sun kashe police station guda sun kashe kaza sun kashe kaza gashi nan sun gallabi kowa a ƙasar sakamakon me sakamakon ba a bi hanyoyin da suka dace na addini da rayuwa da ilimi a yi maganin ainihin matsalolinsu ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda yadda lokaci ya kure za mu saurara anan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah